gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari rahim haƙabiya kashi na shida kai ne ake wa kallon ɗan mafiya ya sunkuyi da kansa ita kuma ta ƙara taɓa baki to ban ga kama ba samu wallahi ta waya ga bangaren da hamdi ke zaune suka haɗa ido ta zo ɓaro mata baki gefe ke yanzu dama wannan ɗan yalolin abin kike wa kuka dare da rana to ai ko tsohon mijina hamza da na bari saboda gajartarsa ya fi shi kyan gani da fasali tare da hankalin ki ke kam ni wallahi na sha zan zo na ga wani jibgegen mutum da zan gagara tsayawa a gabansa shi kawon naki yanzu ko kunya bai ji ba ya ɗauko ki gari ya gari ya kawo ki nan saboda ɗan wannan yalolan fulla can kai kuma ta go saitinsa ta ce mini jiya kun haɗu Da gaske kun haɗin? Ya aka yi bata san ta dawo gida ba. Kai tsaya ma, faɗa mana gaskiyar abin da ya haɗa ka da ƙyallen da aka ce ka bata ya ɓace da rago. Ta ƙarasa tana jijjiga ƙafa. Hamdiya ta dube ta da mamaki tana ƙarasa kusa da ita da sauri. Haba iya, baƙo ne fa. Duk rufe min baki shashasha, baƙon gidanku? Kai yaro, kai fa nake saurare. Gwara ma ka faɗa mana gaskiya in dai da gaske aurenta ka zo yi. Dan ni kaɗai ce zan iya tsaya ma a kan lamarin. dama can kai ne kai shiriri ta baka je ka fara neman ta a gurin manyanta ba ya yi shiru har yanzu kansa a ƙasa aho na fahimta ba za ka iya magana a nan ba ko to ta so mu je tsakar gida sai a saka maka tabarma ni ba baƙuwar zafi ba ce ai ya ɗago ya kalle ta da fuskar mamaki sai kuma fuskarsa ta faɗaɗa da murmushi ko iya biki gane ni ba ɗabi shi da kallo sororo hamdi ya ma haka Ni ne fa wanda jiya kika fito nan kofar gida kina neman yaro, Silbi ya kwashe ki zaki zame, na tallafe ki. Kin tuna? Har kika ce aboniki kika fito kina neman yaro ya siyo miki? Na ce miki ki siya ne yanzu sun bata shi har bugarwa yake? Kika ce dai in siyo miki a haka? Kin tuna har na ka miki na tafi? Ina ga shi yasa duk dadewar da Hamdiya ta yi a guri na jiya biki tuna ba. Sai dai ita ce ban san me yasa ta manta ni na rako ta har gida ba. Sai magana kifi, shi ma kin manta? A gabana na goni yaro ya kawo miki kifin. Kai, yaushe iya ta magana kifi da Huzaif. Hamdi ya ta ba tare da ta san lokacin da kalaman suka haɗa kansu ba. Daga yanayin furucin zaka gane ita ma cikin zuciyarta take tambayar. Iya ta azamar dago kanta ta zuba masa ido. Shi kansa ɗauke kansa ya gefe yana sanya bayan hannunsa ya shafo sumarsa. A sannu kuma sai ya jiyo da fuskarsa cikin rashin walwala. Haba iya, ai na san shi ma batun kifin zaki iya cewa kin manta. Saboda ki tunani yasa na faɗa miki har kifin a gabana yaro ya danƙa miki shi a hannu. A nan kan ai biki ambaci kifi ba. A'a kai yaro, kul, kar ka yi min ƙarya, ji da gani na, kar suke bar ganina da tijuwa. Wanda na aika jiya ya zan manta fuskarsa, mutum ne mai ɗan girma da cikar kyawu. Kai fa jibe ka, ya wasan da rake, banda falafalan kunnuwa babu wani abu mai kauri a jikinka. To gara ma muryar taka, na ji kamar na taɓa saninta. Ahab, iya wallahi ni ne, kin tana ina sanye da jibgegen wandon jeans da kuma ƙatuwar riga? Da ƙatuwar riga? Ina ga shi yasa na cika miki ido. yanzu kuma kin ga ɗan yalolan yadin da ke jikina ya ƙarasa yana nuna jikinsa ikon Allah ai kuwa haka ne o ni halimatu ta annabi da ɗimaucewa ka san Allah san ban gane ka ba ke maza shiga ciki kishin faɗa masa tabarma a tsakar gida wannan mutum ne mai girma a gurina jiya da ba don shi ba da tuni ina kwance na gurɗe kafa Huzaifa ya murmushi sosai har wushiresa ta bayyana. Iya ai ba laifinki ba ne, wannan abonikin ne dai da na hana ki siya. ai yanzu kayan bugarwa suke saka sosai a ciki. Da ka shafa sai kanka ya juye har sai kayi bacci za samu sa'ida. Ai fa bari yaro, yanzu ina shiga zan ɗauki shege na jefa shi a cikin masai. Suka shige gidan gaba ɗaya, iya ta ƙara sagaran datta ta kwarko ruwa ta aje a gabansa. Kana ta ɗauko kujera 'yar tsuguna ta zauna, ta fara ɓarar gyaɗa tana kallon su bakinta na motsi tsabar murna. Hamdiya ma can gefen tabarma ta zauna tana satar kallon sa. To ina sauraron ka yaro, faɗa mini dukkanin gaskiya abin da ke faruwa. ta furta bayan ta hambuɗa ɗanyar gyaɗa kamar guda biyar a bakinta. Nan ya tankwashe kafa ya kwashe kaf labarin da ya ba Hamdiya ya bata. Dan iya na gyaɗa kai. Can sai gata tana sharce hawaye da fatar hanci. Amma su manajan nan naka an yi tsinannu. Haba, shi yasa na ganka a bushe, ashe ciwo ka sha har kai rama irin haka. Sannu kaji, da sannu Allah zai saka maka. Kai dai karka sake ka ƙara kusanta ko garin da suke. Kai zamanka a nan, ga itatuwa nan zan dinga haɗo maka ka dinga hayaƙi kana wanka da su. ka yi ta addu'a sai ka ga Allah ya kare ka daga sharrin magauta hamdiya kuma in sha Allah ka ce ni da kaina zan yi wa kawunta magana kuma dai rashin zama a tattauna da kai ne sai ku ci gaba da kula Allah ya tsare ku daga dukkanin abin ki da ƙarasa tana miƙewa ta faɗa rumfarta suka dubi juna a tare yayin da wani shauƙi ya ɗebe su ya yasar gefe matsowa ya kusa da ita zai mata magana da ya azamar miƙewa tana dosar ɗakinta. Bari na ɗauko maka da duma kai sallah, magariba ta yi tun ɗazu. Dariya ya mata ya miƙe shi ma ya ƙarasa inda buta take. Yana idar da sallar ita ma ta fito suka yi tsaye a cikin duhun magariba suna kallon juna cike da zallar ƙauna. Ya matso kusa da ita ta yi saurin kewaya shi tana yin hanyar ƙofa. Da hanzari ya biyo bayanta shi ma. To me na wani fitowa? Can ya fi daɗin hira ai. Ta harare shi kamar idan ta zai faɗo cikin duhun. Na gode Allah da nake da sauran kunya. Iya fa za ta iya jin mu. To wani abu aka ce miki zan ce? Ni dai na san hali, Ya matso kusa da ita ta yi azama zauna kan tudun da yake bayanta. Ke wai lafiya? Da ya shiru tana daga kanta sama, ta kalli manyan taurarin da suka kawata sararin samaniyar. Hassanin ta kankame jikinta sa'ilin da wata sassanyar iska ta fara ratsa bargonta. Huzaif, kana jin me nake ji? Menene Hamdiya? Wani iri wallahi. Ban sani ba. Kalli jikina har rawa yake. Ina jin kamar farin cikin da nake ciki ya fi ƙarfin hankali da na. Kamar ba zan ƙara rayuwa da kwatankwacin farin ciki irin wannan ba. Shin wai wani irin so nake maka ne? Shin yaushe har ya shige ni ya gina a cikin rayuwa ta haka? A tsawon shekara guda kawai. Ka san girman fargabar da nake ciki ɗazu? Ban taɓa yini mai nisa da tarin kunci ba irin na yau, kuma ba na fatan na sake maimaita irinsa. ke kewaye gonaki da kangwaye da kududdufai na riƙa ina neman ko mai ka ne, kamar mahaukaciyar da hauka ya shige ta a cikin daƙiƙa guda da ɗaura aurenta. Shin anya akwai adalci a irin wannan san da nake maka? Anya baka cikin ƙaddarar rayuwata da za ta girgiza ni? Na ji an ce kowane bawa yana da irin tasa kadara da za ta taɓa shi, kafin ya kai ga kushewarsa. Anya ba kai ne ta kadara ba? Kana kuwa jin irin abin da nake ji a yayin da baka gaban idona? Kana kuwa jin irin ɗacin da nake ji a yayin da zuciyata ta kasa jin haushin ka. Ko ka san har cikin kwanan shan ruwana da fuskar ka nake tozali? Ko ka san a gaba ɗaya bacci na tare da kai nake yin sa cikin mafarki na. Kana kuwa jin sai hawaye zir ta kasa ƙarasawa. ta ja hanci tana kallon yadda ya nisa a wani nisattaccen yanayi. Huzaif, kana wa Allah ka faɗa min yadda zan bar sanka, kana wa Allah ka koya min yadda zan tsane ka. Da na yi miki mai hamdiya, da nake son ka fiye da kaina, da nake maka son da ba na iya jin zafinka, ba na iya tambayar ka. Huzaif, fa gaskiya kiri-kiri ina gani a cikin idanuwana, na kasa furta maka ita. Ga wata da ɗaɗɗiyar tambaya ina jin tana kewaye a cikin ƙwaƙwalwata da dukkanin ɓargona, amma na kasa furzar da ita. shin wace irin ƙauna nake maka mara algus to ni kuma ya kike so ne da raina a yayin da kika tsane ni hamdiya baki fa kika fina da hanzarin bayyana abu da kin san abin da ke ƙasar ruhi na game da ke da dubi ki damu ba kina jin kamar ke kaɗai ce kike jin abin da kike ji shin wai me kike so na miki ki yarda ina miki ƙauna da baki min irin ta ka turo iyayenka gobe jibi a ɗaura mana aure sun koya daidai saitinta yana kallon idanunta masu maiƙo da suka canza kala tsabar kuka ba zai yiwu ba ba zan miki ƙarya ba ban zo rayuwarki da wasa ba ban da ma wannan damar wallahi sun matallahi da ina da ita yanzu ma zan iya aurenki wani dunkulallen abu ne ya tsaya mata a makoshi ta gaza magana sai haɗiya zuciya take hamdiya wallahi ba na ce miki ki mini magana mana amma ba kamar watannin baya kai da kanka kake roƙona za ka turo gun kawo da furta kalmomin da kyar tana tsare shi da idanuwa hamdi ya rantse miki fa ne ba ni da wannan damar yanzu ki yarda da ni mana To wai sai yaushe kake da damar? Nan da wata biyu, na miki alkawarin nan da wata biyu za mu yi aure. Alkawari fa yana da nauyi. Na sani diya, shi yasa na ɗaukar miki abu mai nauyi don ki yarda da ni. Da ya masa murmushi tana sanya hannu ta shafa fuskarsa. Yi haƙuri na takura maka ko? Ya yi murmushi mai sauti. Ni zan dawo mu baki haƙuri ai. Ka san har na fara tunanin sunan ɗanmu? Ya miƙe tsaye yana zara ido da mamaki. A bari na tafi, ba za ki lalata na ba tun yanzu. yarinya karama da ke kin iya janyo zantuka kala-kala? Wai ina kike koyo? Na san dai ba wannan aka koya muku a makarantar ba. Ta miƙe ita ma tana dariya. Tun da kawo ya kawo ta 'yar karama TV nake kallon Indiya a wata tasha. A lallai ba mamaki. Ni ma da can na taɓa zuwa wani gari na ga ana kallo a majigi. To me za mu saka bebin mu? Ta furta tana kunshe bakinta da dariya. Na baki wuƙa, na baki nama, duk abin da kika saka yayi. To yanzu mai hasashe, ga bebin a hannunka. sai na ɗaga yaron haka, da ya juyi tana cilla hannunta sama, sai idan mace ce a saka mata sunan umma. Yauwa, in ji ma menene sunan ummanka? Hamdiya. Ta kwalalo ido da zallar mamaki. Dan Allah da gaske, ta furta tana riƙe haɓa. Shi ma riƙe haɓar ya irin yadda ta yi. Da gaske mana, sunan ku ɗaya, yanayin kyawun ku iri ɗaya, har tsayin ku ma ɗaya. dan haka nake mugun ƙaunar komai naki. Tab, amma baka taɓa faɗa min ba ko da wasa. amma ke ma biki taɓa tambaya ba ko da wasa. Allah sarki, har na ji ƙaunar ki ku a zuciyata. Huzaif ka bari mana, tafirta furta tana miƙa hannunta ta shafi wani zobe a hannunsa da ke ta walwale. Sai dai kafin ta cire hannun nata ta ji kamar an kira sunansa da ƙarfi cikin kunnuwanta. Ta wawaiga, wai baka ji ana kiran ka ba? Ya jujjuya kai alamun mamaki. Ya buɗe baki zai magana ya ji ta riƙe shi gam tana zaro ido. Kai wallahi kiran ka ake, amma tun da baka san waye ba kar ma ka amsa. An ce ba a amsa aljanu ke kira, wai cewa ake aniyar ku ta bi ku matsiyata. Ya mata murmushin ƙarfin hali, a lokacin da ilayarin jikinsa ya girgiza yana masa wani irin ƙaiƙayi. Bari na je ya sai gobe, ya furta yana juya cikin hanzari. Da sauri ta riƙo rigar shi tana kallonsa a marairaice. Huzaib dan Allah kar ka ɓace min ka ƙi dawowa. Ya janye rigarsa da ƙarfi idanunsa har sun yi ja. Hamdiya ke tafi, na ce miki kullum zan rika zuwa. da haka ya falfala da gudu ya sha kwana da za ta fidda shi bakin titi jikinsa na rawa ya tsaya jikin wani bango ya zura hannunsa a aljihu ya zaro kwandala guda ya jefar a nan gabansa ya zuge ta zugensa ya tsila alfitsari a kanta yana gama wani hayaƙi ya ratso daga cikin kwandala ya lullube shi a take suka ɓace ɓat cikin watanni biyu suka daɗa wata irin shaƙuwa. don hata iya ta shaku da huzaib ta yadda har kwanan abinci ta masa a gidanta ya zama yaronta ta kowane ɓangare don daidai da aiken kasuwa shi take bawa wankinta da duk wani abu na wahala shi yake zuwa da kansa ya zage ƙarfinsa ya mata a yanzu ba ta da wani buri irin ta ga an yi aurensa da hamdiya sai dai fa wani abu da yake daure mata kai da shi shine a duk lokacin da ta yi niyya zuwa kano gurin kawu ko yi masa aike game da batun auren sai ta kama wata zazzafar jinya ko kuma wata nan nauyin mantuwa ta same ta Ga shi dai duk mako biyu kawun yake masa aike na kayan masarufi sai dai fa ta gagara ta faɗa ɗan aiken kawu ko da ta yi niyya haka ta gagara koda da aike ne ta tura masa shi kansa ta rasa dalilinsa na kama ta yarinya ba tare da ya ƙara bi ta kanta ba sai tarin aiki a yanzu da take zaune akan kujera 'yar tsugune abin da ke tsungulinta kenan so take ko gobe ne ta tafi can sai dai jin da ta zazzabi ya rufe ta saka mata zama guri ɗaya tana sakar zuci haba watanni kusan shida fa kenan da zuwanta har sun shiga sabuwar shekara sun ci wata guda a cikinta amma babu wata magana da aka tsayar haka ɓangaren haruna da aka ce an bawa ita Tsawon lokacin nan bai taɓa takowa gidansu ko sau ɗaya ba don ganin matar da aka bashi. Ta ja tsaki ita kaɗai. Sallamarsa ta ji ta ɗago tana kallon su, suka haɗa ido da Huzaib, haka nan ta ji faɗuwar gaba. Yaran sun wani irin kyawu sun murmure, musamman Hamdiya da ta wani irin cika fata tana sheƙi. Wani tunani ya ɗarsa a cikin ranta, ita kaɗai ta kama jijjiga kai. Sai kuma ta sa hannu ta ya fito su, suka taho nan gabanta suka zauna. Ta dubi Huzaib, kana ji ko? Kawunku nake son gani. Ban san me ya saka ni manta da lamarin naku ba. Don haka gobe ka raka ta can kanan ta je ta sanar da shi, ina son ganin sa. Amma kar ka fito a gaban sa har sai na yi magana da shi. Ka raka ta kawai saboda ba na son tafiya ta ita kadai. Ba ta ma taɓa zuwa nan da kanta ba. Hamdiya ta kama jijjiga kafa tsabar daɗi. Iya ta harare ta. Sai ki je kina masa rawar jiki ya kidawa dawowa da ke. Kin san dai halin sa sarai. Ta kwashe da dariya. Aha ba iya, komai fa ya kare. Tabbas komai ya ƙare. Huzaifa ya furta a hankali yana so sake ya shi. To shi kenan iya, Allah kai mu goban. Ke kuma ki shirya da wuri, ba na son tafiya rana. Ta zo baro baki gefe, ganin ya mata magana kamar wani baba. Washe gari da duku duku ya zo suka tafi tasha. Motar farko da suke su hudu kacal ita ta fara tashi. Ta ringa zara idanu ganin ita kaɗai ce mace a motar. Huzaifa da ke can gefe ya murmusa, ganin yanayinta ya da gefenta da zama. Sai a sana hankalinta ya kwanta, ta ɗan kishin gida tana kallon taga kunnuwanta na zuƙo mata wata hira mai daɗi da ke wakana tsakanin mazan biyu da ke kujerar bayanta. Guda babban burinsa ya je gida ya ga abin da matarsa za ta haifa masa. Asali ma sai ya je zai bada abin amfani. Ya ci burin haihuwan nan ta yadda har adashin shanu ya shiga don ya yi wa matarsa kyautar saniya idan ta haifa masa ya mace. Ɗayan kuma burinsa guda ya je ya ga mahaifiyarsa da ta daɗe ba ta da lafiya. Ana ta masa aike shi kaɗai take burin gani. Da murmusa tana jin daɗin hirar tasa har tsakar kanta. ta jagirin girin ɗin ta lullube fuskarta a haka bacci ya ɗauke ta ta bingire nan jikin tagar ta yi nisa cikin baccinta ta fara jin wani irin nishi kamar ana taɓa ta ta farka a tsorace sai ta ga huzaif na ta nukurkusu ya haɗa zufa sharkaf ta waye ga agigice ga mutane biyun nan ta ga suma bacci suke a hankali tashe ta tallafo shi jikinta tana tambayarsa lafiya har hawaye sun fara zarya a ta. ya ƙara riƙe cikinsa idanuwansa sun kaɗa jazir da kiran iya buɗe baki ya ce mata ki cewa direban nan ya tsaya ya tsaya in sauka ciki na ke murɗa sosai ina son na yi amai a ruɗe ta waiga ga direba ta faɗa masa nan da nan ya tsaya ita ta tallafe shi suka fito daga mota suka yi can gefe nan ya sunkuya yana yunkurin amai tana kwarara masa sannu cikin hawaye da majina da kira ya samu yi wani irin baƙin amai ya ɗago a walce yana dafe cikinsa ta ba shi ruwan da direban ya bata ya kuskure bakinsa ta riƙo hannunsa za su koma motar daga ƙafar da za ta yi sai ka jiyo ihun direban yana ƙoƙarin fitowa daga motar wuta ce ke ci ganga-ganga wata irin wuta mai zafin da suke jiyo hucinta har nan inda suke tsaye. Hamdiya ta ƙwalla ƙara tana shigewa jikin Huzaif, ganin yadda motar gaba ɗaya ta kama da wuta tana konewa, har ta kone ƙurmus ita da direban da sauran mutanen da ke cikin motar. Gaba ɗaya ta fita hayyacinta, haka take ta bubuga ƙirjinsa tana ihun kuka. Tunda ta zo duniya bata taɓa ganin tashin hankali muraren irin wannan ba. Ta ƙara ƙanƙame shi jikinta na kakkarwa ta ko'ina. Sun daɗe a tsaye a wannan halin, yana ɗan bubuga bayanta kaɗan, kafin ta ɗago ta ƙara kallon ƙonanniyar mota ta fashe da kuka. Shikenan ko Huzaif, sun mutu? A gabanmu sun ƙone? Kai, inna ni, lahiyo Ina ilahi raji'un. Allah ka kare mu daga sharin ƙarfe. Allah ka raba mu da mutuwar azaba. Huzaif ƙonewa fa suka yi. Ta sake fashewa da kuka. Ɗayan kan haji matarsa ce za ta haihu yake maza ya kai masa abin da za su yi amfani da shi. Ɗayan ko kaji masa ce ba ta da lafiya yake maza ya je ya dubo jikinta. Shi Shikenan duka sun mutu? ba tare da sun cika ƙudurinsu ba. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki daina damuwa, duk wanda ya mutu anan ya cancanci ya mutun ne, haka ni ne sila. Ba za a taɓa gane mu ma ban mutu a cikinsu ba, ba kuma za a taɓa rarrabe gawarsu ba. Sun ƙone ƙurmus hamdiya. Ta kalle shi da mamaki ganin ya yi magana a sa ilin da murmushi yake bayyana akan fuskarsa, kamar ba shi yake halin ciwo yanzu ba. Ke ma yanzu za mu tafi inda ya dace ki mutu. Da ya baya da ƙarfi ba tare da ƙwaƙwalwarta ta yi lissafin komai ba, ya ɗaga takunsa zuwa gabanta ya danko hannunta na hagu. Wannan shine sakamakon duk wata mace irin ki mai ta son kyawawan maza da rashin jin magana na gaba da ita. Ya furta yana zara zoben da ke hannunsa ya zira a nata. A take jikinta ya saki gaba ɗaya. Wannan kuma shine sakamakon nuna ƙaunarki a gare ni. Ya ƙarasa yana aje mata kwandalan nan a tsakiyar tafin hannunta. A take suka ɓace ɓat. Ta fi ƙarfin minti goma tana sake karanta saƙon kamar karatun maulidi. Sai take ganin kamar ba da hannunsa ya rubuta ba, ko kuma ba ita zai turo ba. sai dai fa daga sururin kalbin naki da ya saka ya tabbatar mata da shi ne haka sakon nata ne ita kaɗai babu wata ma a zuciyarsa sai ita kaɗai ɗin wata dariya farin ciki ta kwace mata ta rungume waya tana tana daɗewa da ta a cikin soyayyarsa a ta ranar da ya fara shigowa ajinsa ya gabatar da kansa ba ta ƙara samun nutsuwa a cikin zuciyarta ba a da kafin lokacin ta tsani karatun asali ma sai da ta shafe shekara guda a gida kafin ta yadda aka sama mata admission sai da zawa ta mata jan ido tukunna Haka ko da aka sama mata admission ɗin, ta fara zuwa. Ba ta je da niyyar karatu ba, ta je ne da niyyar ta rage zaman gida kawai. Ta kuma hana kunnuwanta sauraron faɗan mami da take yawan jaddada mata cikar burinta da ta ci na haihuwarta. Samun iliminta shine farko. So take ta zama babbar likita irin yayin ta Hadiru, da a sannan kaf Kano babu ƙwararren likitan fiɗa irinsa. So take ta zama likitan zuciya, wadda za ta iya tsaga kirji ta fido mata da zuciyar mutum guda, da duba ta gani ko da ƙashi aka yi ta. a lokacin ƙunƙuni take ta yi ta mita mami ta fiye kullatan ɗan adam da ire-iren wannan buri ta shiga jami'ar ita da ake mata fatan likita sai ta bige da business admin nan ma mamun murmushi ta ta ce duk ɗaya nan gaba kaɗan akwai dukiya da ita kaɗai ce take da burin ta tattala musu ita to dai ta shiga da burin idan an gaji aka ga babu abin da take tsinana a makarantar sai aukin ɗaukan wanka ta shiga aji zero kwanya za a gaji a fidda ta sai dai fa duk wannan tunanin nata kafin ta haɗu da shi ne a bayan idanunta sun yi tozali da shi komai kuma na ƙudurinta ya canza take jin bata kita ƙarar da adadin da ya rage mata a rayuwarta cikin makarantar ba idan har shi yana cikinta za ta iya rantsewa da Allah ta fi kowa sammakon shiga jami'ar a yayin da ta san yana da lecture ɗin safe ko da ko a makotan su ne da ta kula yana da son mutum mai ƙoƙari da hazaƙa nan da nan ta fara nacin karatu don kawai idan ya shigo musu ta fara rattafo masa tambayoyi da wannan ta fara cin nasara har take iya bibiyarsa a duk inda yake a cikin makarantar yana yarfa ta da tsinka ta a cikin mutanenta ba tare da ita ɗin ta damu ba. Ta san komai zai ƙare da zarar ta tafki zuciyarsa ta zama ita ce kaɗai ke jagoranta farin cikinsa. Haka ma ƙawarta Hanifa tana yawan faɗa mata. To yau dai gashi da kansa yake neman ta da sada a guri mai muhimmanci. Ta miƙe fuskar ta falmurna ta shiga toilet. A ran ta ji take suna haɗuwa ya furta mata yana son ta. Za ta ce masa ya turo gida kawai a saka musu rana aure. Da wannan tunanin ta gama uzurinta ta dawo ta kwanta, tana jan blanket ta kudin ne a ciki. targashi shi. Lallai fa wannan shine tashin hankali wanda ba a sa mai rana. Masu saurari. shin kuna ganin Huzeb zai kashe Hamdiya kamar yadda ya faɗa? Lallai fa, a ɓangaren haƙabiya kuma ga dukkan alamu malam lakcara ya kamu shi ma. To ya abin zai kaya ne? Mu kasance da ku a kashi na gaba. don fama da labari.